ثم جاءكم رسول مصدق لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان ودعاة إلى يوم الدين أما بعد ينوى مسلمي da muka taru a cikin wannan makaranta mai albarka makaranta almufida, mufida a nan cikin garin dogarawa tare da manyan manyan malamanmu musamman jagoran mu babanmu a sheik a doktor abubakar giro argungu hafizahullah wanda yake tare da mu kuma akwai manya-manyan malamai da shehunan malamai musamman doktor abubakar riba sokoto da kuma sheik ahmad muhammad koko daga najeriya da kuma manyan alarammomi ko kuma daga nan cikin gida akwai wanda ya gabatar da mu yanzu a sheikh muhammad jamil wanda ya bukita sheikh jamil zandar nigeria da kuma manyan alarammomi musamman alaramman muhammad bunza da alaramma yaqub ali koko da alaramma yaqub abubakar argungu sauran shugabannin muka sama a nan shugabanni na nan da kuma malama da muka sama almajiranta a nan da baki da 'yan gida duka in musulma ta addinin musulunci jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun zaɗi mun yi farin ciki ƙwarai da gaske da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon haɗuwa a nan wannan farfajiya ta wannan makaranta al-mufida ga iyayenmu mata ga 'ya'yanmu na islamiyya kowa ya rike littafinsa yana saurare ya jimi za a gaya maka jama'a albishirinku insha Allah ta'ala a jima kaɗan za ku ga sheik abubakar gero a rugungu ya zuwa za ku sha karatu insha Allah saboda haka mun iso ne mu ɗan fara ba da shawara da kuma nasiha kafin zuwan malam da yake nan makaranta ce kuma mu dukkaninmu na 'yan makaranta ne ko? akwai wani ba ɗan makaranta ba a nan kun san shi harka ilimi za ka fara tun kana yaro sai ka mutu ba ƙare ba babu wanda ka cewa ya kai ƙarshen ilimi ga baki ɗaya babu saboda mu mun yi farin ciki da ma ga wannan fuskoki ana natse ana tsawarin karatu Allah ya muku albarka wannan makaranta Allah ya mata albarka to ƴan uwa musulmi da yake akwai mata akwai yara akwai matasa ina son in ba mu shawara musamman zan ba ƙarfi ɓangaren mata akwai wasu sifofin mata biyar waɗanda ana son duk mace ta siffantu da waɗannan siffofin sannan in lokaci ya bani ina son in magana a kan siffofin mata biyar su ko dun mutum abin ta nisance su kasta zama irin waɗannan mata su waɗannan biyar inda aka son ku siffantu da su su ne ana son a samu da siffantu da ilimi ta zama zuwa makaranta jama'a kun san dalili saboda shi jahilci ba haushi ya ce riga kaya shi wanda ajahili ko mace wanda ajahila abubuwan zafi suna da yawa mace jahila na iya zuwa wajen bokaye wurin an sha anshin magunguna saboda ba ta da ilimin cewa zuwa wajen boka kafirci ne mace wadda a jahila tana iya wa mijin ta'addanci ta kashe shi in rayuwar ta ɓaci mafi yawanci mata masu kashe mazajen mafi yawanci jahilai na akwai wata mata ta kashe kanta ta kashe mijinta ta kashe abikiyar zamanta sau tsananin jahil akwai wata mata a najeriya saboda tsananin jahilci ba su zuwa islamiyya ba su karatu sai zan mijinta ya zai aure amma zai aure sai mata wani abu da ta sai ma kashin laifi ya sai mata mota ya bata sannan ya cika mata ɗakinta da kaya sabbi kayanta aka kwashe duka aka sa mata wasu amma saboda jahilci da jahilcin ce motsa ko sa abin sai jama'a sai ta kwashe kayan ta kasu ta cikin motar da ya sai mata sai ta kunna ma gida wuta da ɗakinta da ɗakin mai gida da ɗakin amarya gaba ɗaya ya ƙone gida ya kone gaba ɗai ita ko ta ja mura ta tafi ta kashe aurenta da kanta shi ko biyu sai ta kama gidan haya ya biya kuɗi ya kama wani gida ya aure ya sama su ita ko ta riga ta jama'a nan jahilci ya yi ɓanna ko yi ɓanna ba dama shi jahilci in ka ga ya yi yawa to abin zai halakar da ne shi ne shi sa kuna ganin wanda a jahila to za ka ga abubuwan za ka kawo suna da yawa shi sa lokaci bi ba mu sai mun kawo ku ayoyin qur'ani masu gudu halayen jahilai in ka gama tana zina jahilata in ka gama ce na sata jahilata saboda shi jahilci shi ha gwada mata duk abin da kai daidai na jama'a ku zan ka zuwa makaranta kun ji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari mutanen annabi Musa da Allah ya tsayar da su daga sharrin fir'auna Allah ya halaka fir'auna Allah ta'ala ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr wajawazna bi bani isra'ila madaukakin sarki ya ce wajawar jawazna bi bani isra'il bahra muka tsallakar da bani isra'ila teku Allah madaukakin sarki ya ce ba a atba'ahum fir'aun ko yace fa atau ala qaumin bayan Allah ya tsallakar da su ya halaka fir'aun sai suka zo suka iske wasu suka wasu mutane ya akufuna ala asnamillah suna a kan guma kan suna bauta musu qalu sai suka ce ya Musa ja Allah na ilahan kama lahum alif ya Musa ka sanya mana alloli sun bar Allah da ya tsaya su daga Fir'auna fa yanzu su a samu su alloli kamar yadda waɗannan mutane suke da allolin su kuma a samu na haka sun saki Allah sai shi kala sai amin Musa ce musu innakum qaumun tajhalun ku mutane ne masu jahiltar haƙiƙa ne da ramar gidi kun jahilci wa yanzu Allah da ya tsaye da ku daga Fir'auna ya kashe Fir'auna ya halaka shi yanzu za ku cewa ku sake shi ku kama wasu to shi ne aka ce kenan jahilci shi ka sa mutum komai yana iya yi waye wallahi ka zanta zuwa makaranta idan kina zuwa makaranta lokacin imanin ki zai karu ba ki iya kashe mijinki ba ki iya kashe kanki ba ki iya cin mutunci ba ki iya sata a gurguje mata ta biyu da ya kamata ku kwantar da biyar mace mai hankuri jama'a kun san hankuri ko yau gidan kowa hankuri na akai da wanda kiga ta hayo mai babban mota tana hawa mijinta ya sai mata in ki sai ki diba karkashin kasa akwai wani abu ke damun ta tana hankuri sannan bayan haka yanzu ke in ki ce ba ki hankuri da za a ce wata ta yi miki bayanin hal ta cikin wani hali wallahi sai ke ce ke ba ki da matsala saboda ka ana son mutum ya zama mai hankuri shi ko hankuri ɗabi'a ce wadda babu wanda ka sai wanda Allah ka so Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa mai hankuri ladashi sai alkiyama Allah bai bashi kuma in za a bashi za a bashi mai ifanci shiga azin sai a bashi a bashi sai sai wuce aljanna Allah madaukakin sarki ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah madaukakin sarki yace abin sani kawai Allah yana cika masu hankuri ladaddakin su babu babu lisani duk wanda adda hankuri da aka ci hankuri miji zai yi miki wani abu in ki take dauki mataki kirama sai a samu matsala aure ya mutu amma in ki haɗe ki yi hakuri sai wannan abin ya wuce ki zaman nan ki lahiya babu matsala jama'a kowa hankuri na yake duk wanda ya zo duniya wallahi sai an fata mishi akwai wata mata ta hasala ranta ya ɓaci ta kasa mu yace Allah wanga aure da nake wallahi goma karuwanci ma da shi wata mata faɗa miji da haka ta ce wallahi da aurenka wallahi zama gidan goma karuwanci ba san mi a karuwanci ba karuwai masu yawon banza inda kun san halin suke ciki na ratse da Allah sai kun zubar da hawaye karuwai su sha kwaya karuwai a yi zina da su karuwai a yi luwa'i da su a yi maɗigo da su a yi kudu wata ɓanna a yi da su ga su ƙasƙanci wa laƙaji ba su tare ƙwayan su jima'a ba a hankuri sau da wallahi hankuri sifa ce mai kyau mata ana son kusurfi da hankuri mace ta uku da aka son kusurfi da su ne mata masu ganin darajar uwayen mazajensu uwan miji matan kirki suna mutunta uwayen mazajensu musamman kowa zai ta aihe na daga cikin abubuwan da ba su da kyau ga mace kishi da uwan miji har ya zan mu a Najeriya ana wa uwayen miji sunaye sai a ce uwan miji olsa estoma ko wa a ce wallahi uwan miji estoma ta zama matsala gidanka hamma in ki auri wanda uwa ta rasu ba su bai da uwa ta rasu ta cike ka wanda ke sa'a ba da ƙwarsa baki da istoma jama'a uwan mijiya istoma wasu man sai su mata cewa ke ma yanzu kina iya daɗewa gidan miji a hidar miji ya girma ya auro mata ya kawo ke ma ke zama yanzu ko ba ki zama uwan miji ba yanzu to ke ko biza a ce miki sai a ce miki coronavirus ko a to in ke ke ce ma uwan mijinki estoma ko ke kuma sai a ce miki miji a ce miki siyon? ko saboda ka yadda kai haka za a yi maka matan kirki mata na kwarai suke rike uwayen mazajensu ina ba ku tarihin wata mata yanzu haka matan ni na santa tana nan kuma a cikin kasar nan take uwan mijinta ita ke zuwa da mai kitso ta ce awa uwan miji kitso ita wannan mata saboda albarka ta rike uwan miji da kyau ita ke zuwa ta aza ruwan zahi ta sa ƙawahun uwamid ta goge ma uwamid da ta sosai ta sa a sa mata lalle a yi mata kwalliya sannan ta dawo gida wannan ma saboda albarkar ta uwan mijinta in ta taho gidan ta kawo ziyara inda take ran nan duk abincin da uwa kaso shine za a yi gidan nan kowa shi zai ci Allahu akbar kai wasu mata akwai imani gare su amma sai aka sabanin wasu mata su ko uwayen mazajen su a bakan kishin su jama'a akwai wata mata da ta ce ma mijinta saboda rainin hankali da rainin wayo ta ce wallahi ni ko ni ko uwa ka fadi guda la ila illam yanzu ku jama'a saboda Allah matar ta ce maka ka zaɓe ta ko ka zaɓi uwarka wa za ka zaɓa eh mata aka zaɓa kowa aka zaɓa cikin suwa aka canzawa uwa ana canza ta kasan mata wani bi ba sun yana ka damun mata wani saboda mata samu sa'a miji sai ce wallahi ka zaɓe ni ko ka zaɓe ni ko ka zaɓe uwarka ni ko ni ko uwarka wallahi la ila illa don Allah mata ku zanka mutunta uwayen mazajen mata na ƙwarai su ne masu mutunta uwayen mazajen su mace ta hudu daga cikin matan kirki waɗanda ana buga misali da su a duniya su ne matan da adda yawan ibada jiya kun san yawan ibada ko tana sallah cikin lokaci tana azumin nafila tana azkaru tana karatun qur'ani yawan ibada na sa aunin mace kyau Allah ya ba ta iya masu albarka amma da yawan mata in suka yi aure duniya kawai suke su wata mata haifar kawai mijinta ya dinga a ta'i dubai a ta'i america a ta'i ingila a ta'i faransa haka ta kaso kawai kullum duniya ɗaya na aka amma babu ruwanta da sallah cikin lokaci babu ruwanta da azumin nafila babu ruwanta da karatun qur'ani babu zuwa islamiyya matan kwarai su ne mata masu kiyaye ibada gidan mazajensu saboda bi saboda shi kuma Allah madaukakin sarki duk wanda ka kiyaye ibada duk wanda kiyaye ibadarsa Allah zai taimake shi ya yi rayuwa mai daɗi Allah madaukakin sarki ya ce yace na amanu wa amilus salihati ko. يا آية تكي فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا كانوا يعملون الله أكبر Allah maɗaukacin sarki ya ce man amila salihan duk wanda ya aiki na ƙwarai min zakarin auƙunsa ko namiji ko mace ya ka aiki na ƙwarai shine sallah karatun ƙur'ani azkar mutunta uwaye mutunta miji Allah ya ce duk wanda ya zama haka ya sintasa da wannan Allah ya ce nuhu mu'min Allah shi mai imani Allah ya ce za mu raya ta rayuwa mai daɗi idan aka ce rayuwa mai shi ne za ka rayu cikin natsuwa da kwanciyar hankali gidan mijinki ga abinci gwargwado kuna samun kuna ciki ga masaukin kula lahiya lau ga sai Allah zai baki ƴaƴa masu albarka in dai mutum na kiyaye aiki na kware gidan miji wallahi mace za ta samu alheri kwarai da gaske Allah ya ce wal najzi nan. kun wallahi za mu sakan ka musu ko lar da mafi mafi kyawawan suka aikata a duniya kenan mace mai ibada Allah zai saka mutum a duniya zai ba ta diya masu alheri diya masu albarka diyan da ba diyan banza ba saboda ka ina ba mata shawara ku kiyaye ibada gidan miji yau jama'a babu wanda ya kamata kiyaye ibada irin mata aure don mi saboda gabanta akwai abubuwa da yawa in ya'ya gare ki kina son Allah ya shi musu albarka in miji gare kina son Allah ya baki sa'a ki mallake shi sannan kina son Allah maɗaukakin sarki ya rike miki auren ki duk da ya kwaye tana zuwa gidan ta har Allah ya ɗauki rayuwar to saboda ka ibada gidan aure na daga cikin abin da ka sa aure yayi daɗi aure yayi kyau mata ku kiyaye ibada gidan aure abin da aka sani ga mata yawan ibada gidan saboda ga dama sun samu amma sai ga wasu mata azumi in ba na Ramadan ba su yi ko guda wasu mata sallah in ba farilla ba su ba su nafila ko guda wasu mata an jarrabe su kallata kallace na tele kallata kallatan abubuwa ya dauke hankalin su ga ibada su dai kullun a kallo arewa ko da ke nan ba ku kallon arewa ko eh nan ba ta ko matan dogo ba ku kallon ba ku kallon arewa ko akwai arewa kaji yaran sun ce akwai ta ta ila ila kun ga shirin arewa ya ɗauki hankalin mata da yawa daga ibada ba su karatun ƙura'ani kullum kallace-kallace anan gaban tele ana kallace-kallace saboda Allah kuna ganin jama'a mata aure ya kamata ya haka nan ga sallolin nafila ga karatun ƙura'ani ga kula da abubuwan da ya kamata a yi wallahi kada ku yadda kama ibada duk wanda ka so ya ji daɗin rayuwa sai wallahi ya kama ibada sannan mu ta biyar da nika son ya tsaya a kanta sai ya shiga wancan bangare ita ce mata mai yawan kula da mijinta ya ka ce kula ana nihin abubuwan da ya kaso a yi abubuwan da bai so a bari mace mai jin magana akwai wasu mata sun mai da su kamar su an mata su ko su an maza akwai matan da Allah ya jarabe suna suna suna su walakanci na gaske akwai wata masu sa mijinta ba sai na haɗi ba saboda abin ya kai walakanci akwai wata mata sauta sai ta mijinta ta sa ɗanta yin mare shi ɗanta yin mare mijinta ta sai shi maki akwai wasu matan da in za su yi ta ba su ɗama zanen su in za ta fita ba ta waɗa mai zara sana akwai wasu mata da aka jarraba miji sun mai sai da kasan suka a yi shi to wannan ba ɗabi'an matan kirki ba mata na ƙwarai su ne masu yin ɗa'a kakka gawa ga mazajensu in yadda a yi a yi in yadda a bari an bari wannan ya daga cikin sifofin mata na ƙwarai guda biyar sannan akwai sifofi guda biyar wanda bai da kyau mata ta sifatu da su wanda ke waɗannan sifofin suna da muli ga ɗiyamaci ko namiji sifatu da su akwai matsala ƙwarai daga jama'a na ɗaya Allah madaukakin sarki ya ambaci wata mugunyar sifa shine bide-bide yan ta bide-bide bakabbada zuwa wajen boka ya alfim an sha'ashin magunguna duk matan da ka bide-bide an sha'ashin magunguna na mallakar miji akwai matsaloli manyan ran su faru gaita abinda ya kamata mata su sani duk da yake nan kila nan baku da bokaye ko akwai ku eh ba ku da bokaye nan ko to ku bari faɗa muku bokaye suna ohin da aljannu su ko aljannu an ka ce an ka an su magungunan su an ka tuwo da su to kamar an kirayo su na mace in ta yi gina cikin ɗakin ta turbuɗe wani abu to kamar ta kira shi shi'anu su to su hake ɗakin na wurin iskoki mata su ka jayo su mata masu anshe-anshe na kayayyakin magunguna na bokaye suna cikin haɗari guda uku na farko suna kusa kamu da rashin lahiya na ciwon da bai da magani boka ya baki magani kila ma maganin ga da ya haɗa an haɗa shi da aman kare an haɗa shi da wasu abubuwa an sa kaza an ce sha shi jama'a da Allah wanda ya sha aman kare ba ya samu gwamnati ba wallahi akwai matan da aka ce maka nan wai in kya son ki mallaki mijinki sai ke shirya ke yi kaza ke yi kaza ke yi kaza na biyu duk matan da ka ashi ashi magungunan bokaye sai ta yi hauka jima kun san hauka aljani hauka ta mutum ya kai dare ya yi sai ya kashe ka ya hana ma kwana sai ka ji ana kiran sunanki da daddare kofin doki na haniniya irin kuka na dawaki ke kira azumin ke kawo cikin gidanki duk mai an sa magani wajen boka akwai wani sannan ba haka na akwai talauci kun san talauci jama'a ku duk mutum mai zuwa wajen boka ya sai kwanci kudinta boka in kike wuri ne sai ya godon tura jikin jikinki ya girman a can hoki take haka yanzu ya zama ki kuɗi kuma kullum in ki to sai ki so da kuɗi ba a zuwa wajen boka hannu take saboda akwai matsala ga mutum mai anshi anshi an kowan ba ta iya mallaka mijinta da halayenta da kirkinta da mutuncinta ba ta iya mallaka mijinta sai ta wajen bokaye jama'a ba wai na ce kuna zuwa wajen bokaye don ban ma san wannan garin ba amma ni ina kira saboda mata suna al'ada cewa miji a mallake shi a dai mallaki miji a samu kai ne kamar an samu kan miji dafawa na za a yi jama'a wallahi in kina son ka samu kan mijin kiki gyara halayenki dama akwai wasu halaye waɗanda su ne aka mallaka miji Allah madaukakin sarki ce fasalihatu qanitatun hafizatun fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhu فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله تعالى إن الله كان عليا كبيرا الله تعالى يتفى الصالحات ماتا صالحي ماتا ين الجنة ماتا نقوري Allah ya ce ƙarin zata su ne masu ɗa'a ina ka ce ɗa'a yi na yi bari na bari Allah matsaukakin sarki ce ƙanitatun hafizatun lilgaibi masu kiyaye wato abin da ɓoye bima hafiz Allah da abin da Allah ya tsari kiyaye malamai suna ta maganganu cewa mace duka an da kiyaye kanta gabaki ɗaya ba ta yawace yawace ba ta da kwaɗai zuwa ga wasu ba ta zuwa suna yadda kanta suna sa da girmanta duk matar da a haka wallahi za ga ta yi darajar gobe kenan yan musulmi ana son a mallaki miji da hali na kwarai duk mace mai kirki wallahi bijin suna sunta sannan na biyu daga cikin matan da ya kamata ku kuntu da su ku nisance su jama'a akwai wasu mata wa'anda aka ce ma masu bala'in yanga yanga wata wuce wuri jima kun san yanga ko yanga ba sai mai kyau ga mace amma in ta wuce wuri an ce akwai wasu mace da aka sama yanga'u ko kun saboda musulunta jama'a Yanga. wai an ce ita yanga? in miji ya ce ɗauko min abu kaza da sahe wai sai bayan la'asar sai ta ce mi kace tun da sahiwa sau tsanin yangarta kenan a takaice dai mata masu yanga suna daga cikin matan da suna da matsalar zama kada ku kama da su jama'a idan miji ya ce kaza ya kasu yanzu a tashi a ce saboda ni saboda shi miji daraja ta yi ya hi uba ya hi uwa jama'a ko ba haka bane duk da yake mata sun ce ai miji goma ba uba goma bane duk wanda ya ce wai miji ubana ina ina mutuwa marayi ko ko a Allah ya na maganta wai wallahi duk wanda ya ce miji ubana ina mutuwa marayi la ilaha illallah ya ku iyaye mata gaskiya na malamai suka ce miji ya yi uba ko goma sha biyu akwai wata magana da ke yi wajen mata sai yanzu mata ba su yi dara amina ka waɗi yanzu kira da wannan fartabul guda biyu ko in ce waya guda biyu sai waga waya mijin ke kira ki waga yawa sai baban ke kira ki ko da ki diba sai kiga babana ya kira nan ki diba kuma sai ga mijin miji mai gidan na ya kira alad da ya kira za a jama'a wata za a dauka ba su faɗin gaskiya a kan makalla ba su faɗin gaskiya tsakani da Allah jama'a wa ya kamata amsa ma ƙaunar wahidan ko haskin zuciya ta kai haka nan wallahi rustumi wallahi baba ya naka amsa ba sai uba na ai babana ya himidin na sai wallahi kariya kike ba da ba wallahi ki ya hiba manki shi ma ai baba in me me tunani na idan aka dauki miji aka jimi an matsala ta tuko A kare sai a koma shi baba sai a kira shi baba ko da kira mai gida na ya kira ni muna magana sai ki wanda Allah shi miki albarka ni ya kasa sai ce Allah shi miki albarka ko gobe na kira ki mijinki ya kira a ji wayata a ji magana da miki magana da mijinki ta saboda yanzu ya yi ni haƙƙi jama'a ko bai haƙƙi ba wanda yake mata ba ku yi da magana ka in eh? in dai shari'a za a bi jama'a da miji da ba wani ya kamata a saurara ba to saboda ka shi yasa aka san mace ta zama wato koyo umarnin mijinta shi a gaba daga umarnin kowa mijinta shi a gaba ga saboda shi a abokin zama ta zuwa aljanna abinda aka so ga mace mijinki ya wuce har zuwa gida aljanna tun duniya yana nan mijinki kina ta haƙuri da abinki har Allah ya kashe ku kuna cikin auren ku faɗo aljanna ran tashin kiyama domin wallahi mace in ta fi lahara ba da miji to yana yiwa aljanna da yake komai ana iya samu amma in ki kashe auren ki ki zanna baki da miji akwai matsala rayuwa ga mace ko namiji babu aure hadari na kwarai da gaske to saboda ka shi yasa mace mai yanga yanga irin ta kaskan walakanci da sauransu akwai wata mata wa miji in sa ya ta waye ba ta iya zama ruwan zahiri ba ta iya kawo mai ruwan alwala sai dai je ya dogo da kanshi ba ta kai ne ruwan wanka sai dai je rijiya ya dogo da kanshi ya kawo akwai wasu mata an jarrabe su har da goge takalmi ba a goge musu takalmi shi kai wata mata na san wata mata miji in sa ya ta waye sai ya azama kai ne shayi ya sha shi kawai kai ne zazzahe ya tisa ta sana kwana la ilaha illa sai jama'a girma ya hada kurewa ne ba to irin waggata in miji ya gaji da wagga wahala sai ce aure zai karuwa to kuma ya dauko bala'i yanzu abinda aka so ga mace hidima ki dinga wa miji hidima saboda bi saboda shi na agaba gare sanin mace ta gaba ita ce matar da ba ta da zahin kishi mana zahin kishi ga mace bala'i wasu mata in zahin kishin su ya tashi ana iya ɓaci akwai masu da mijinta saboda zahin kishinta in miji ya yi wanka zai fita kun sa abin suke yi wallahi akwai da yuka saka samuwa sai dinga yin yanka tuwahi ne kai je wajen watan wani kira mace ne zahin kishi ko abinci ba ta yi in zahin kishi zai ko abinci ba ta yi saboda ka zahin kishi na daga cikin abin da kashe mace aure shi yasa wani daga cikin magabata yawa ma ya kai wasiya yace ina miki wasiya kada ki zama mai zahin kishi domin zahin kishi mabudin saki ne jama'a ina fatan muna gane magana mace ta hudu wadda ya kamata kada ai koyi da ita kada a wato a abin nan ai kama da ita ita ce mace mai ganin kwam jama'a kun san ganin kwam ko ba san kwam ba an ce wai kwam wai wani malami na aka ce ba kwam, malam kwam. malam kwam, an ce shi wai malam kwam, ya kasance koyaushe yana ganin ana wucewa da mutane wajen sai ina aka zo da su ba Rannan sai yace sai ya ga ina aka zo da su to haka wasu mata suke an zarrabe su juya da miji yayi sai an gami yake ciki in an kira shi sai ta ga wai na wai da waya yake magana Allahu akbar da Allah da ku zauna Allahu akbar alhamdulillah ga wanda muke jira nan ya zo wanda yake wasu ku ba saba ganin malam ba ko Allahu akbar Sheikh Abdul Bakar Giro Arbungu da muka faɗa muku farko gashi Allah madaukakin sarki ya kadar ya iso tare da tawaga sai da muke tare da su wannan ke insha Allah ta'ala yau za a sha karatu Allahu akbar saboda kamata don Allah ku natsu wayanda a tsaye su zauna wayanda ka surutu kuma su kama bakin su Allah a kamar yadda faɗa da zu cewa daga sifofin da ba a kuma kafaru shine wato ganin kwam koyo shi ta ce duk abin da miliki ko sai ji ba ke gani don an kira shi sai ki ga wacce ranci da waye ka magana sannan in ya fi sai ke bincike ina na koyo shi kira nan kina bibiye da shi wannan ba halin kwarai ba ne. mace ta karshe wanda bai kamata su koyi da su ba su ne akwai wasu mata masu bakin yawo mace mai yawo ta ɗauko hanyar kashe aurenta an jarabi wasu mata cewa yawo fita a tainan a tainan miji ya dawo ba kinan yana daga cikin ɗabi'a mai muni ga masu aure wanda wannan yakan sa miji ya dawo bai same ki ba sai zargi ya shiga wasu mata in suka fita zuwa waje daya sun ɗauko izinin miji na zuwa gida guda sai sun je gida goma akwai wasu mata an jarabe su da son zuwa kallace-kallace su ba su da tele gidansu amma suna zuwa makauta wurin kallo miji ko da yaka dawowa ba a yi abinci ba sannan kuma ba suna suna wurin yawo saboda ka daga cikin abin da ke kawo masu illa shine wato yawo hadda inda miji bai ba da izini ba saboda ka mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ku kiyaye waɗancan biyar na faɗa kada ku yi ku ku sifantu da su wa'annan biyar na faɗa ku nisanci halayensu wannan zai sa ku zama lahiya da ku gama lahiya duniya ɗiyan ku sai albarka muna fatar wannan makaranta almufida Allah ya ƙara masa albarka malaman wannan makaranta Allah ya saka musu alkhairi tun daga malama har zuwa ga sauran abokan karatunta Allah shi musu albarka baki daya daliban wannan makaranta Allah ya ƙara musu hazaka Allah ya sa wata rana a gayyaci malam wurin bikin har da qur'ani na ɗalibi ɗari makaranta nan mu samu hafizan qur'ani wajen mutum ɗari ko fiye da haka saboda ka Allah shi muku albarka shugabanni Allah ya saka muku da alkhairi mutanen wannan gari na doguwa ubangiji Allah ya ƙara muku albarka eh dogarawa ko ciyar ce ok doguwa ku yi haƙuri dogarawa Allah ya saka muku alkhairi Allah ya mu wannan gari albarka أنك سوى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته